قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون كتشيدسو يا كي ونمنزو كوباني لاباري idan Allah ya mayar da rana da wamamiya mai ɗorewa har zuwa ranar alkiyama wani abin bauta ne koma bayan Allah zai kawo muku daren da za ku zauna a ciki ku huta daga wahalar aikin rana shin ba kwa kallon waɗannan ayoyi ne kusan cewa babu wani abin bauta koma bayan Allah wanda zai iya kawo waɗannan gaba ɗayansu